Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri. Insha Allahu, a yau za mu tattauna akan waɗansu sharuɗa guda uku da shugaban ƙasar Isra'ila ya gindaya wa Falasɗinawa kafin a tsagaita wuta. Wannan sharuɗa na Netanyahu ƙarara suna bayyana wa duniya ƙarara cewa yana neman ganin bayan ƙasar Falasɗinu ne baki ɗaya. Domin kuwa Falasɗinawa akan wannan tsammanin suka shafe tsawon shekara saba'in ba tare da sun samu ‘yanci ba, haka zalika ƙasar Isra'ila take musu kisan kiyashi. Shugaban ƙasar Isra'ila na Tanyahu ya bayyana cewa ɗaya daga cikin sharuɗan da Falasɗinawa za su cika domin tsagaita wuta shine su taimaka musu da bayanan sirri don kawo ƙarshe da kuma kakkaɓe ƙungiyar Hamas. ‘Yan uwa masu albarka, wannan ƙudurin na shugaban ƙasar Isra'ila yana bayyana wa duniya ƙararra cewa yana buƙatar Falasɗinawa su zauna ba tare da suna da wata ƙungiya ta tsaro da za ta ci gaba da ba su kariya ba. Haka zalika wannan ƙudurin na Netanyahu yana bayyana wa duniya ƙarara kuma yana bayyana wa Falasɗinawa ƙarara cewa baya buƙatar ya ba su ‘yancinsu haka zalika yana buƙatar su ci gaba da zama cikin ƙunci da kuma mulkin mallaka. Shugaban ƙasar Isra'ila Netanyahu ya ƙara da cewa Falasɗinawa dole su haƙura su kasance ƙarƙashin jagorancin sojojin ƙasar Isra'ila a kowane lokaci. Wannan sharaɗin na Netanyahu yana bayyana duniya ƙarar cewa Falasɗinawa za su ci gaba da zama a ƙarƙashin jagorancin sojojin ƙasar Isra'ila. Haka zalika, wannan bayanin yana nuna wa duniya ƙarar cewa Falasɗinawa za su ci gaba da zama cikin tsangwama, fyaɗe, kisan kai, cin zarafi na sojojin Isra'ila a kowane lokaci. A sharaɗin Netanyahu na uku ya bayyana cewa dole Falasɗinawa su amince a rufe dukkanin iyakokin ƙasar baki ɗaya. Baya ga haka, Netanyahu ya bayyana cewa ba wani makami da zai ƙara shiga cikin Gaza domin gujewa abin da Hamas suke aiwatarwa a halin yanzu. ‘Yan uwa masu albarka, mu yi duba a kan waɗannan sharuɗan guda uku da shugaban ƙasar Isra'ila Netanyahu ya ƙaƙaba domin samun ‘yanci da kuma tsagaita wuta a akan Falasɗinawa. idan har Falisdinawa suka amince suka bi abin da ya faɗa musu hakan ya nuna wa duniya cewa Falisdinawa ba su cimma komai ba a wannan yakin da suke haka zalika batun zaman lafiya kwanciyar hankali da kuma samun rayuwa mai albarka sun zama tarihi a tsakanin Falisdinawa. domin ko tsawon shekara saba'in da suka wuce Isra'ila ta kasa ba su zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali Daga namu ɓangaren muna fatan Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a faɗin duniya baki ɗaya. Haka zalika muna roƙon Allah Ubangiji ya tabbatar da nasara a kan Falasɗin domin duk duniya sun san da cewa ana yi musu kisan kiyashi, ana kashe yara ƙanana, manya da kuma tsofaffi, ba ji ba gani, ba dare kuma babu rana.